صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو رانر لاربا عشرين رانر لاربا بيرجع وتر رمضان ألف قريب ثلاثين تقص كما يو ثلاثين دقيقة ga watan Mayu watan biyar dubu biyu da goma sha bakwai miladiya. yau insha Allah a wannan tafsiri da muke yi na alkur'ani mai girma a masallacin alkulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a agege a jihar Legas ta kudu maso yammacin Najeriya wanda wannan shine zamanmu na hudu a cikin suratul Luqman عليه السلام زام تاشي آية تنوى آية تبير ومن الناس من يشتري لها والحديث كيف بدأ بيانه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لها والحديث ليضل عن سبيل الله بغير الله الله عذاب وإذا عليه آياتنا والله مستكبرا كأن كأن في وقرا وبشره بعذاب أليم To, Ubangiji ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi a cikin mutane akwai masu siyan kayan kiɗa da waƙe-waƙe da abubuwan da za su shagaltar da mutum ya manta da Allah. Li yudilla an sabilillahi domin ya ci gaba da batar da mutane ga buran tafarkin Allah wa yattakhidha huzwa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba yattakhidha huzwa kuma yake rikar wannan a hanya tasa a matsayin abu da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam isgili Allah ce ulaika lalle wa'annan wa'anda suke yin irin wannan dabi'a lahum azabun muhin azaba ta wulakanci ta tabbata a gare su wa idza tutla alaihi ayatuna idan ka zo ka karanta masa ayoyin mu walla mustakbiran sai juya yana mai girman kai ka Allah ya sama'a kamar dai bai ji wannan ayar ba kana fi udhnayhi waqara kai ka ce akwai wani abu mai nauyi a sa da ya hana shi zuwa ji Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa albishir da azaba wacce take mai radadi to kamar yadda muka faɗa wa minan nasi man yashtari lahal alhadith an rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi duka sun tafi akan cewa abinda ake nufi da lahawul hadith shine al-ghina kiɗa kenan har Abdullahi dan Mas'ud ya rantsuwa so uku yace wallahi allazi la ilaha illa hu abinda ake nufi da lahul hadis shine kiɗa a sannan an rawaito daga al-Imam Abdullah bin Mas'ud kamar yadda Imam al-Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak bi sanadin sahih a yake cewa abinda ake nufi da lahul hadis shine kiɗa kuma algina'u yin nifaqa fil qalb shi kida yana fito da munafunci a cikin zuci alghina'u yumbitun nifaqa fil qalbi munafunci yana tsiro da wato ainihin kida yana tsiro da munafunci a cikin zuci an rawaito cewa abin da ake nufi da lahawul hadis shine shirka an rawaito kuma abin da ake nufi da lahawul hadis shine dukkan abin da ya shagalar da mutum ya manta da Allah al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rama a cikin ighathatul lahfan min masayid ash-shaytan yake ta wala ta'aruda baina hadhihi al-aqwal <coughs> ba sabani wato babacin karo da juna a wayannan maganganu fa kullu ma shagalaka anillahi fa huwa min lahawil hadith dukkan abin da zai sa ka bar Allah